Le CEPRAS décide de la levée de son mot d'ordre de grève. Sanarwar ƙawancen kungiyoyin malaman makaranta da aka fi sani da sunan CEPRAS haɗin gwiwa da ministocin ƙasar Nijar masu kula da sha'anin ilimin boko kenan lokacin da suka saka hannu akan takardun wata yarjejeniya wace a ƙarƙashinta malaman suka soke wani yajin aikin da suka so tsinduma a wannan mako yayin da kuma gwamnatin ta ɗauki alkawalin shafe hawayen malaman makaranta sakataren ƙungiyar malaman sakandare malam sha'aibu dambashi na ɗaya daga cikin jagororin sefras abin da ya shahi tsarin albashi gris special da an ka ce za a ba malam makaranta an sa kwamiti na musamman wanda zai aiki da nan zuwa ƙarshen watan mayu ya aji sakamakon shi wannan kwamiti har ya fara aiki kuma akwai zancen waɗansu basuka na albashi da allowance da muka biya gwamnati da an ka ce za a biya watannin baya ba a biya ba yanzu ya ɗauki sabbin alkawali ya ce zai biyan allowance ƙarshen watan mayu e, shi ko bashin albashi za a biyan shi ƙarshen watan e, watan watan juin kenan e, eh, sabbin alkawalin ya ɗauka zancen malam makaranta da an ka ɗauka yau wajen shekara biyu ba samu matrikul ba ya ce da nan zuwa ƙarshen watan shidda juin za a ba su matrikul saboda sun samu post budgetaire An dai cimma wannan yarjejeniyar ne a wani lokacin da kungiyar malaman kontragi ta Sinasef ta kaddamar da yajin aikin kwanaki biyu saboda dalilan da ta danganta da rashin samun albashi a kan lokaci da dai wasu alkawulan da suke zargin hukumomi da sabawa. Saboda haka ministan ilimi a matakin firamare Dauda Mamadu Marte da yake bayani a wurin wannan yarjejeniya ya ja hankalin dukkan malaman makaranta. Nous sommes tous ici enfants Ministan makarantun firamare na cewa mu duka a wannan zaure 'ya'yan talakawa ne halin da makarantu mallakar gwamnati ke ciki lamari ne da ya kamata ya ɗauki hankalin kowa 'yan kwadago da mambobin gwamnati 'yan siyasa da kowane ɗan ƙasa na da gudunmuwar da zai bada a fitar da makarantu daga halin tagayyara ina kiran malaman da ke yajin aiki a yau su yi koyi da ƙungiyoyin malamai na cyprus que nous puissions trouver une entente dans l'intérêt supérieur. Sile Moumouni Barama, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.